gidaje biyu ne rak tsakanin gidan mahaifina da gidan su mahaifiyata shi yasa duk motsin da aka yi a kowane gida ana ji ki bata ta zo za ta gane kuranta idan ya fasa ya rena ubangiji da ya halicce shi ya kawo ta ta zo din za a san yadda za a yi da ita ta zo din banni da su kawai ina su koma wanki gida kawai ki zauna ni kaɗai ma na ishe su a'a to na ga rashin mutunci a sa na ga abin da zai yi kawo wani salama ka sani na ce gidan nan salama ka sani ai baka san salama a cikin gidan nan ba to shikenan naji ban san salama yanzu inna da girman ki da komai ke zo kina daga murya har na waje yana ji kin ga inda aka taru a waje kuwa ana jiran fitowar ki yanzu wannan mutuncin ki ne da ka tara biyu kar ka sake ka faɗa mahaifiyata bakar magana murya ai ba bakon abu bane a gurin nan a ungudan nan a unguwan nan ba bakon abu bane jin muryar nan tawa to karewa tsaya in gaya maka sai na kama hanya na tafi can masana'anta ka kwata Mayan kan sai na je na same ka a can su ma sai na tara su su ji muryata tunda baka da mutunci to da ka ta ina ai ba sai an je nan gurin ba akan wannan misali shine zaki bi ni har mahauta ki daga murya kware da gaske to ba sai an je ba akan tabawa ne da abin da yake faruwa tsakanin da ita sosai kuwa tabawa ki bi mahaifiyarki gida na sauke miki ka sake ni na sake ki tabawa ka sake ta na sake ta shikenan fara shida aka ce min daga wannan lokacin na fara ɗanɗana wahala kowa ya zaɓi ya huce a kaina ni da ban ji ba ban gani ba ban ma zo duniyar ba tukunna ta bawa to yanzu me kike jira da cikin nan ki fara da min da cikin nan a gurin nan wannan ciki za ta zuba? kwarai wata bakwai da wani abu za ta zubar da ciki eh ai kun yi kadar ku zubar da wannan cikin wata bakwai da wani abu ku ce za ku zubar da ciki ah, ah, ah. wallahi na tara kuɗin da zan yi shari'a da ku ki duk wanda izuban mun da ciki wallahi tallahi daga nan shari'a har sai inda karfi na kike jira kana ganin ba zan iya bane to bari ka gani bari ka shi bari ka shi kenan fara shida aka ce min daga wannan lokacin na fara ɗanɗana wahala kowa ya zaɓe ya huce a kaina ni da ban ji ba ban gani ba ban ma zo duniyar ba tukunna masifa yanzu ka fara gani Mero! Mero! Mero! Mero! Mero! Ki mana, ki fito Ah? da ba su dake ta ba saboda duk abin da aka yi mata a na ta rama a lokacin ma ban kai na ɗauki kamar wannan dukan ba kuma ne ashe tare kuke a ah, baba nayi ai ah, lafiya lam ai na ga Salisu ya shiga da kwanuka gida ne an jima kuma bata shigo ba eh. shi sa shi bar na zo na duba ko lafiya a ah, lafiya to amma tunda kuna tare shi kenan Rashida zan koma gida mu kwanta an yi sun shigo gida sai ki rufe gida eh. to sai da safe ta dalla Allah sa da kyau Ina jin ka, ka ci gaba. Rashida ba za ki bari sai gobe ba idan Allah ya kai mu. Saboda ba na so ki kwana kina kuka, ki kasa samu ki bacci. Saboda abin da zan faɗa miki yanzu ba za ki taɓa jin sa ba. Na daɗe ina jin tausayin ka. Duk wani abu da za a faɗa mu akan ka ba abin da yake ƙara mun sai son mai raba langada ba ta fi sati guda a gidan babana ba aka haife ni a ranar aka yi abin da har yanzu a garinmu ake ba da labari ɗauki mayafinku ku je ku ɗauko mayafinku za mu je zan kai zan saure lafiya ina za shi da wannan jinjiri haka a zan kai shi gidan uban shi dai ai dan da aka haife shi yau aka yi masa kwanka yanzu yanzu ko kuka na biyu ma bai yi ba a duniya eh. unguwar zoma ke tsaya tukunna in tambaye ki mana ba aiki na ɗauko ki in ki ki zo ki yanke cibi ki masa jinjiri wanka ba eh. a biya ki eh. to me na ki a ciki saudaran na gani aminiyar ki ce shi yasa ba zan yadda ki shiga halaka ba to kuma ban yadda da wannan gaskiyar taki ba ke unguwar zoma unguwar zoma so nawa na kira sunanki so biyu to babu ruwanki a cikin wannan lamari babu ruwanki cikin wannan hurumin wannan magana ce ta cikin gida ki yi aikin da aka ɗauko ki ki kawai ki ƙara gaba babu ruwanki kina ji na kina ji na ke ma ba ki da tausayi ki kiyaye mu haba ne, ki bar shi ko da nono a bashi dan Allah kana rufin baki kana mangare ki ba zai sha nonon ba to a ni ma shi na gani ke an gwazo ma ki kyale ni in je in kai da in dawo in baki ki kar ki ƙara samun baki a cikin magana tunda ba abin da ya shafe ki abin da aka kawo ki kin zo kin yi da haka ki bakin ki zan ga rashin imani yau da ko mun mayafi na ciki ki zo mu dan da aka haife shi yau yau ba sauri ki dan ko mun mayafi ki zo mu tafi na ga miki ki ne min shishigi da girman ki da komai kin san darajar haihuwa kin san ciwon haihuwa ya zaki ki ya na san darajar haihuwa na san ciwon haihuwa amma ta wannan dan ban san ta ba a gidansa zai girma ko kuma kina da za ki duba girman Allah ki yi haƙuri ki duba darajar Muhammad da da ke mushuru ki da min magiya na ce miki shirin tun da dai abin da yake so mu yi ranki zai baci ina da dalili Allah ya dade <laughs> Kamaro, hmm? Allah ya sani. yasa ne muke alkawari cewa ko da me akan ki zan iya rabuwa da kowa wallahi ni ma a yanda nake kake so na kake kula da ni wallahi zan iya rabuwa da kowa a duniyar nan akan ka Allah ne <laughs> wallahi rabuwa akan ki me ka masa ta kare akan ki me ka masa tsayasa ka mai sa'a da aka haifa na masa wanka ya samu arzikin na ɗebi ruwan gidana na masa wanka amma daga wannan babu kuma wannan ruwan da na ɗiba dai masa wanka da shi Allah ya isa shi ne kawai amma yanzu inna jaririn ne za a haifa yanzu haka kawai ku ɗauko shi daga yi masa wanka ina imanin ku yake a cikin wannan abun nan to waye zai rike shi anan kai oho ina ita tamam wuce mu tafi haɗin ka da ita da zaka tambaye ta wannan shi ya zame maka dole wuce mu tafi haɗin ka da ita da zaka ce ina take me haɗin ka da ita ga siyar ka nan shi ne ya zame maka dole shi ne ya kamata wannan wace irin masifa ce Bero rike min yaran nake ki dai bolo Allah wani ya to in ba Allah ya raba me zan ce in ba Allah ya raba me kake so in ce kamata ki ɗau yaron nan ki rike tukuna kafin na je mu gama magana da su sannan in dawo da shi. Kai dakata! Me kake so in ce bayan Allah ya raya? Me kake so in yi da shi? Ka ga malam kalle da kyau. Jin ka nake kuma kallon ka nake. A gaba da tsabakin soya idan ka da bushe idan ka kake tambayar tsohuwar matarka. Da yake ni ba da amfani a gunka har ka san yadda matanka take har kake tambayar ta a gabana. To bari in gaya maka ba haka muka yi da kai ba. Ba mai da kai zan maka renon yaro ba. Dudu duma yaushe ma na zo. ban gama ban ma gama cin amincin nawa ba za a dan da dan katuwa da dan da dan kato wallahi tallahi ba zai yi ba din me yasa ita matar taka ba ta da dangi ne ai ga nan uwar ta ta zo sannan kuma ga nan kannanta har ko yayinta ne in ce su ba su rena yaron ba sai ni kenan da yake ni ce ban san me yake ba da yake ni ce ban san dadin jikina ba an auro ni an kawo ni gidanka in zama maka bautan dinga maka da wannan da kaga idan ka ce ba ka zan dauki yaron nan fa yurgi da shi fa mm, to ai dan dana ne a'a wallahi wallahi a ni ma sai dan yadda Allah ubangiji ya banna to da wa zaki samu ba da ni zaki samu ba in eh. kika rike wannan ba shikenan ba haba mero to ai Allah zan roƙa ya ban dan barin ga maka ni fa ba zan raina wannan dan ba fa wannan dan da kake gani ba ba zai shuka ban arziki ba a ke ce ba zaki abin arziki ba ni kake ga haka ina ga miki ba zaki abin arziki ba zaki dungure ya kai ko yau ki dungure masa hanci Ni kake ga haka? Na gaya miki ba za ki abun arziki ba. To zan ya dauka yaran nan wallahi in yi Sai dai ki wurgi da kanki wallahi. Ba dai wannan yaran ba wallahi. Yanzu ni kake ga haka har ya ka ji dadin da. Na ji. Kake ga yan haka? Na ji dadin da. Na ji dadin da. Ni kake ga haka? Na gaya miki. Kin yi wa kanki zaki wallahi. Inna. Ina. Dan Allah dan Allah ku karbi yaran nan. A duba halin da yaran nan ke ciki. A karbi yaran nan. yaron nan dan halak ne ba dan shege ba ko dan shege abin da ake masa ai ba abin da bai kamata ya masa haka tsakani da Allah yaron nan ba laifin sa bane ya za a yi wannan yaro ina tausayi yake a ce an rike jariri an kawo shi nan gurin ba wanda zai bashi ba ku dubi Allah ku dubi matsalar nan ku karbi yaron nan inna ni fa zan fara duka a gidan nan fa domin ni yawun baki na fa ya fara kafewa fa zan fara hali na fa zan fara aiki na wallahi zan iya fasa maka wannan dabaryan a wajen nan zaki iya fasa mana amma dai aikin da kwanta da hankali kaga kama hanya ka fita dauki dana ka fita da shi daga cikin duk abin da aka faɗa min a labari na kafin na mallaki hankalin kaina nan ne ya fi tayar min da hankali kuma a duk lokacin da na tuna sai na zubar da hawaye lallai soyayyar uwa da ɗanta daban ne me ya fito da keke da aka ce ruwa bai zafi ko tukunan ruwa zafi za a zo a miki wanka murya ta ta ji ya ta ji murya nan kai Ina fa ko ganin shi bai bani shi da kuma mai shi ya so da da ba ku da shi ni ma wallahi ina abin da yake raina kenan tun ɗansu Allah kai Allah wata raina ka ya lalace Allah wata raina ka ya lalace in zuciyar mutum ya mutu kare ya ɗauka ya yi asara ai ni wallahi da ke da ke ai ban taɓa tsammanin cewa wai har rabi wannan har za ku tausaya wannan mutumin wai ku ce kun tausaya masa akan abin da ya ba amma Allah kwadai da halinku inna wallahi ba rabi'u ki tausaya ba dan ni in akwai ma wanda na tsana bayan shi yake ba na son ko ganin shi a rayuwata wannan yaron din karami ne kuma za mu mai wani abu mu bari sai yayi kwari in daga baya kenan ce daga baya kenan dan da ce ki tura min wuta sai ka ce baki sha nonon inda ba sai ka ce ba jinin mu ba sai ka ce ba dangin mu ba yaran nan wallahi inna yaran nan ga tun kana karama wannan yarinyar gaya maka salo salo din ta na san cewa ba za ta barka mun abin arziki ba ba za ta halin dauki harin da nake da shi ba ya hakuri a bashi nono sai ki zo ki bi shi ki koma kenan an kai ruwa rana kafin kakata ta bari uwata ta ci gaba da rike ni sai da kotu ta ba da doka aka nuna mata ba ta da hurumin han hakan saboda dole sai uwa ta yaye yaro tukunna idan ma ya zama dole kafin a maida shi wajen ubansa hakan kuwa ta faru a ranar da aka yaye ni washe gari aka kai ni kasuwa wajen mahaifina a tsakiyar kasuwa ba shi bi za masa tsiyarsa na ce to an yaye shi yau ya rabu da nono zai kuma kama abinci ka ji ko don haka ka rike shi a gidanka gidana ko da wasa ko da wasa ka a kuskura a kai shi gidana ko da ziyara ban yadda ba amma ina a wannan halin yaro da ka yaye shi ba a tsaya ya ci abinci ya koshi ba tukuna ya saba da mamansa sai a ɗauko shi a kai shi kuma a cikin kasuwa baka isa ba na ce baka isa ba ka bari idan uwarsa ta yi aure idan mijin uwar ya yadda za ta ɗauki zai yadda ya riƙe ɗan to shi kenan sai a riƙe tunda ita ba ta da zuciya sai ta kama ɗan nata ta riƙe wucin da wuce ce amma yanzu ya to to to to an zo wurin ai babu irin shawarar da ban kiran ka na gaya maka ba kakka aure ta bawa amma saboda ka mai da nuna sha girgirbo daga ƙarshe wasu mutanen ka je ka nema suka nema maka ita ina zaune da raina a ta biyu ta zo na ce karkai karkai ka ce kai kaji ka gani ba wanda ya isa hana ka gashi ka ka yi yaro da gidan ubansa an rasa mai rike mashi yanzu kana nufin ka ce ka zo nan da ka yadda za ka yi da shi ma ka san ba da kama ka duniyar wannan magana ka gaskiya ne ba ka da wanda ya fi ni haka ni ma ba ni da wanda ya fi ka amma kuma a duk duniyan nan gatan wannan yaron waye kai ne duk duniyan nan kai ne gatansa amma ka ce a yanzu an kasa rike shi a gidan ubansa yaro ba za a iya rike shi ba ai eh, wannan abu ma shirme ne sai dai idan uban ya zama shashasha ko kuma irin uh, wanda matansa suka fi karfinsa kaga da malam ka san yadda za ka yi da shi Allah yi mun shiru na sa ki cin bakin ki sai na sassaɓa miki ke ya yaya, na gode. Na gode da abin da kai Allah ya saka da amin amin da kyar mai ratayar za ta ci gaba da rike ni nan ma sai da suka yi yarjejeniya da mahaifina akan zai rinka biyanta. Baba zai wallahi sai dai mai jin da kai dan ba mu yi da kai idan ka auren ka kawo ni gidan nan zan yi raunan dan katuwa da katu da kato ba wallahi ba zai yi ba haba mai haba mai wannan yaron marayan Allah ne duk da dai iyayensa ba su da abin nan kuma ai ba dan katu da katuwa bane ni ne katan kenan ki yi haƙuri in ci albarkacin ki mai roƙi duba halin da yaron nan yake ciki ki taimaka min mai na rasa ina zan saka ina ne yaron nan sai kuka yake kowa yana ji to ai da da inda cikin kai fito da na dan sarara mai nan ba kake ganin uwarsa da ƴan uwanta suka suka min dukan kare dangi da yake ni banda dangi banda masu rama min mace zan kai kotu kace min karna kai na yi shiru shikenan da kina hana ni kuka yau kuma ka min shi da wani kai kamar mangwaro wallahi ba zan rike ba eh kansa kan ubansa iyo na ma ai ba ba ce gurin dan tare rafe ba eh. ka ga ni fa ba ni fa ba na son cika baki abinda nake so da kai sai dai in ka yadda zaka dinga biya na no za a biya ki eh to naji mm, yanzu mako mako ya ka dinga biya na ko wata wata da gidan raino mahaifina ya kai ni da ya fi ko kuma ya nemi wata matar daban a waje ya biya ta ta kula da ni saboda azabar da na ɗanɗana a hannun mero ya sa hatta abubuwan da suka faru da ni ina ɗan shekara biyun ma ba na mantawa har na kai shekara sha biyu a duniya a lokacin mero ta haifi 'ya'ya guda biyu ka je ka je wallahi idan ka sake shigowa cikin gidan nan sai na kashe ka shi uban naka yanzu da bai da kunda zai dinga biya na shigowa gidan ma yake wallahi ba zai yi ba ba zan yi aikin banza aikin wani ba mara mutunci ko sata ne ka je ka fara yi dama kai kama da barawo gida ɗaya tak a kullum nake gani kamar nan ne wajen buya idan aka koro ni daga gidan iyayena ba dan can ya fi mini ba sai dan nan ne nake da dangi na kusa kuma gidan mafi kusa da gidan ubana sai dai can ɗin ma har yau ba ta sauya zane ba shi ne ka rugo da gudu wato ka zo kai baka ta zaka ci abinci a gidan nan to ba mu da abincin da zamu baka a nan gidan dan ubanka ka kama hanya ka tafi gidan uban inna sai fa ya bar gidan nan fa matsiyaci dan gidan matsiyata sai ka bar gidan nan wallahi sai ka bar gidan nan kaga kiya kuri ya Allah wajen kullum ba ta bani abinci duka na take yi dan Allah ki bani zauna anan ta kashe ka ina za ka zauna uwata ba ta son abin da ke faruwa da ni sai dai kuma ba ta da bakin magana tun da ta bar gidanmu ta ke zawarci ita da yayar ta hannu amma babu wanda ya taba ko tsayawa a kofar gida rabu ta yi rabo ta sami miji kuma ta yi sa'an miji a nesa yake can kudancin ƙasar nan inda kaidan uwarsu ba zai iya isa wajen ba ki bi shi sai ki dauki kayan ki ma ki fice ki bar min gida in kina son bin sa gara ki faɗa mana mu san matsayin ki a gida na tunda ke ke ba ki da zuciya da ke da kanwar takin nan duk ba ku da zuciya kamar tashi ka koma gidan ubanka idan na koma can kuma mairo za ta ce ba za ta rike dan wata katuwa ba da waɗannan maganganun aka yi ta watan gariya da ni tsakanin waɗannan gidajen guda biyu na rasa wurin kwana na rasa ci na rasa sha na rasa sutura mahaifina kuma kasuwa ta zo ta kishi sai koma yana tafiya gari gari cira ne wani lokaci sai ya wata ɗaya bai dawo gida ba daga wannan lokacin ne kuma na fara kwana a kasuwa har na yi ƙarfi na fara neman na kaina daga nan ne nima na fara yawo gari gari don neman abin da zan rufa kaina asiri shine har na kawo wannan garin naku. sai ka fara sana'ar kifi? Bare kuwa sai na fara sana'ar kifi. Zan zauna da kai a kowane irin hali. Saboda wannan labarin naka da ka bani ya matukar bani tausayi. Ba komai da shida. Haka Allah yake yi da rayuwar ɗan Adam. Shi yake zaɓar masa duk yadda ya kamata ya yi da shi. mahaifinka yana raye mahaifina allah ya masa rasuwa shekara takwas da suka wuce hawan jinin da ya dora wa kansa ita zama ajalinsa mahaifiyar kafa mahaifiyata ta yi aure har ta haifi ya mace kan yanzu haka tana gidan mijinta ita kuma ta koma gidansa da zama bayan rasuwar mijin nata kakata kuma Allah ya mata rasuwa ita ma shekara uku baya da suka wuce yanzu yaushe za mu je mu gansu bayan an daura aure za mu je insha Allah amma na san za ki ga kaɗan daga cikinsu idan za su kawo kayan laifi na tabbata raba za ta zo tare da kaɗan daga cikin dangin mahaifina ina mai rafa bayan da labarinta saura tambayar ki ta ƙarshe tambayata ta ƙarshe ita ce Allah ya sa dukkan maganganun da ka gaya min babu ƙarya a ciki yanzu rashida har zuciya ki tana tunanin cewa zan mata ƙarya? kai a cikin kuwa da jango ba da jango a cikin muran kai ina yake ina yake yalla bai wallahi a cikin mu babu wanda ya san inda da jango yake karshe ma shi shi kadai ya san inda yake sa wallahi okay okay uh, officers ku sa sa a gaba mu tafi da su duk wanda duk wanda ya attempt na guduwa ku dauke shi kawai kai je hello eh eh ranka dade eh alhamdulillah mun yi nasarar kama su amma abokansa muka kama eh amma ban da shi a ciki okay sa okay okay ga nan Eh, and i Yes. Hashim ya biya sadaki naira dubu hamsin a shaida na kadan ba ajalan ba. Naira dubu hamsin? Naira dubu hamsin? Wai wannan ɗumbin kuɗin duk kai ka biya da kanka? To amma wai dama ainihin sunanka Hashimu kenan? Bale ya koma Hashimu. ango na sha Ka tsaya, ka tsaya! Ka tsaya in ba ka zan sa harbe ka. ina ina ina ina ina ina ina wanda ya shigo gidan nan yana ina nan nan ya haura nan ya haura layi ne ko gida <laughs> layi kai ku ce waya ku ba bari ya a ne ya za ku yi min haka ba mahaifinsa bane ni wan mahaifinsa ne ni ni wan mahaifinsa ne ko ba haka bane mu kai muka sani shin kana da masaniyar yana garkuwa da al'umma garkuwa inna lillahi wa inna ilaihi ni wallahi ban sani wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba mm. muna bukata za mu tafi da kai domin akwai tambayoyin da za ka amsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ke kai dan garkuwa da mutane mana ubalan ne dan garkuwa da mutane ko ko ni fa ban gane ba haka suka ce suka haba garba kaga abin da na gaya maka tun farko kenan na ce a binciki yaron nan kaki kake kashe kasa a idanunka yanzu gashi har daura masa aure da yarka ka san yanzu ba wanda isa isa kan masa mata babu sai dai shi ya sake ta yaya ba yaya kai shi kai shi unguwa an ɗauka magana sai yaduwa take a cikin gari kamar wutan daji cewa wasu cewa suke mun aurawa yarmu shahararren mai yin garkuwa da mutane saboda kwaɗayin abin duniya wasu mata suke mun san sa muka ba shi ke saboda kwaɗayi irin na mahaifinki da rashin hankali irin naki umma wallahi allah ban san wani sana'ar sababa ce sai da kifi gafara can me ya kamata ku yi ke da mahaifin ya kamata ku yi tunani ta ina yake samun kudaden da yake baki ke da shi kin ja mana abun kunya wallahi umma sai da na faɗa mara shida ai bincike akan mutumin nan kafin ai wannan al'amari ta nuna san bata yadda bugan take kamar raba ta zanyi da shi yanzu ai ga abin da ya ja mana haba ubali haba ubali <laughs> wallahi Allah ka cuci rayuwata na so ka tsakani da Allah amma ka ɓoye min gaskiyar rayuwarka aka yi aikin mai buɗe haka ya aka yi suka san inda nake rayuwa ko ku ba san cewa za a ɗaura min aure yau ba amma har wani ɗaurin aure 'yan sanda suka so yanzu ina sauran wadawa aka kama hello shi karka suke ka motsa duk ayyukan da kuke aikatawa babu wanda mu sani ba da motsinka da duk inda kake kwana da inda kake zuwa har guri biyar ba inda mu sani ba saboda haka yau kare ka ta kare kar ka suke ka ce za ka wani mutum guduwa na daɗe ina zargin kai ma'aikaci ne kuma ina dab da in dauki hukunci a kanka shi kun riga ni shiri Allah ya kwace ka biliya Hashim ji ba sai ka taba ni ba zan to a bisa ga dukkanin binciken da muka yi mun gano cewar ba ku da wata alaƙa da dijango kuma don mun yi bincike mun ga inda kuke sana'a da inda kuke zuwa zaman hira saboda haka ba ku da wani laifi don haka ga iyayenku nan za mu miƙa ku su domin ku tafi gida musulmai ku

malam jelani kana sanar da ni abin da ka sani game da dijango wato yalla bai bayan mahaifinsa ya rasu tsanani ya tsanani mahaifiyarsa marka ta kwashe yaranta guda biyu ta bar gida kakarsa ta kasa rike shi saboda haka yana wace wacensa yalla bai daga nan ya fara 'yan sace-sace dan a gaskiya na taɓa belinsa so ɗaya tun daga nan na ce mishi sai dai bar wajena. na domin ni ba zan zauna da ni irin wannan hali ba tun daga lokacin da ya fice ban sa sha ido na ba sai bayan shekara goma sha biyar yana zuwa ya zo da magana a nema masa aure don haka sai muka ce abin da za bari mu nema masa aure Ka ji da ake to amma yaya Allah bai kasance haka a matsayinka na baban yaran nan da mahaifin yaran nan uwa ɗaya uwa ɗaya ba ka ganin cewa kai ma ka taimaka wajen lalata shi a'a wannan fa ne na mahaifinsa ne domin duk maganar da aka yi masa baya ci laifinsa ne to ya za a yi laifin mahaifin yaro kuma ya shafi yaro ah, in bai kula da shi yadda ya kamata ba ai ice tun yana ɗanye ake tankwara shi idan ya girma sai dai ka karya wallahi amma gaskiya ka taimaka wajen lalata yaran nan yalla bai ni dai a tabbaci an dai same ni ban da laifi don Allah ya rena tafi tun da dai Allah ya sa da laifi to a gyale nan tafi to ba mu ala eh. za ka yi tafiya mun sallame ka alhamdulillah Allah sa ka da alheri illa bai ba sai kun taba ni ba zan gaya muku dukkanin abin da kuke buƙatar ku sani don nima a shirye nake da kabi dukkan hukuncin da za a yanke mu to mutane nawa kuka yi kidnapping kuke garkuwa da su yanzu haka tukunna guda nawa kuka sake mutane nawa kuka kashe a ciki mun kama mutane fiye da hamsin arba'in da biyar daga cikinsu an biya diyan da muka saka mhm. mun sake su duka guda biyar daga cikinsu kuma duk mun kashe su injiniya abdul makin ku kama shi mu muka kidnapping din shi kuma mun kashe shi ne saboda ya ƙi bi dokan da muka faɗa masa sannan yan uwansa sun kasa biyan abin da muka ce su bayar daga ƙarshe kuma suka haɗa mu da hukuma domin a kama daga naira miliyan ashirin ba zan rage muku ko naira guda ba idan kun ga dama ku kawo kuɗin wurin da na faɗa muku idan kun ba ku kawo ba za ku iya zuwa ku ɗauki gawar ɗan uwanku kai lafiya kuwa wallahi da matsala jami'an tsaro ne za su zo nan gurin wai nan nan gurin da ya kira wayar ka ya ce wayar ka shi ne kira ne ga yawa. ku je kawai kar ku tsaya jira na ku je ku jira na a camp din mu na tumba ku canja ɗaya hanyar nan na faɗa muku ba ku ji ba na faɗa muku kada ku gaya wa jami'an tsaro amma ba ku ji magana ta ba don haka za ku iya zuwa yanzu ku ɗauki gawar ɗan uwanku babu wata alfarma tsakana da ku yanzu kuma sai kashe shi to me zan jira yan uwansa sun nuna ba sa ƙaunar shi kamar yadda dukkanin zuriya ta nima suka nuna ba sa suna so ya fi kyau kawai ya bar duniya ya bar sa a cikinta kai kashe alhaji sani ni na kashe shi a kan me saboda ya shiga gonar da ba ta shi ba ya ganna a wani wuri kuma nima na gan shi da zan bar maganar kuma shi ma da ya batta da babu abin da zan yi masa to amma sai dinga bincike yana nema ya tuna ni a cikin mutane ni kuma na ga cewa hakan ba zai iya yiwuwa ba ba zai yi da shi mu zauna a cikin duniya ɗaya ba shine na kashe shi kawai kuma kana dab da barin duniya da jango to sai me ku ne kuka ga wajen zama a cikinta kuma ku ne kuke jin daɗin zama a cikinta ni ban san ta ba wahalar ta kawai na sani tun kafin in shigo duniya dan gidan wannan rabin turakin wa ko ka kama shi mu muka kama shi naira miliyan goma ne ka kirga ka tabbata 10 miliyan ne na kirga su saboda na san masu kyau kuma ka duba hanya gaba da baya babu wanda yake biye da shi a ah, babu tashi yaro je ka wajen babanka honorable ku babu ruwanku da talakawa ko ku ne kuke kwashe mana kudin mu ku je ku ci ku sha ku kwanta ku tafi yawon duniya da ku da iyalanku babu ruwanku da talaka Yaro na kuka. Babu inda za a iya marin babanka sai a irin wannan wuri. Ku tafi da shi ku rufe masa ido kamar yadda kuka taho da shi. Ku je ku aje shi a wurin da na faɗa muku. Ku hau motan ku dawo. Asabe? Na'am. Gaskiyar Hausawa. kwadai mabudin wahala idan da kwadai kuma da wulakanci yau kin ga abin da ya same mu ni har ba na san fita ko da kofar gida yanzu dai fatan mu Allah ya baka lafiya kuma idan aka je kotu sai mu nemi alƙali su kar mana yarmu ya sake ni kuma umma eh gaskiya a umma na fi so idan ya fito ya tuba in ya gama zaman wakafi mu ci gaba da sabuwar rayuwa gaskiya umma ni har yanzu ina son su kaleta dan ubanki sai ki zauna har ƙarshen rayuwarki na tabbata yadda na ga wannan idan har ba a yanke masa hukuncin kisa ba to ina mai tabbatar miki sai dai gawarsa sai ki zauna idan an fito da gawarsa ki zauna kina numfashi a ɗaura muku aure da gawar tasa sanar mun farin ciki na shine na kasance tare da kai fuska biyu ta zama yaudarar zuciya